l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimani ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin biyu ga watan Janairu 2023. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a Najeriya kokarin da hukumomi da kungiyoyi ke yi na ganin an samu gudanar da yakin neman zaɓe lafiya ya fara haɗuwa da cikas domin wasu domin wasu hatsabiban matasan siyasa sun fara tayar da zaune tsaye. muna musu kashedi ga irin wannan hali wanda ba shi da kyau. Duk wanda ya abin da bai dace ba, doka za ta yi aiki ne a jihar Sokoto. Mu ba mu takara fada ba mu neman fada kuma kada a takare mu. A bari a zauna lafiya. za kuma ku ji cewa kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar sun baiwa gwamnatocin kasashen kungiyar G5 Sahel shawara na samar da tsarin kyautata rayuwar jama'a a yankin na Sahel da ke fama da ta'addanci maimakon amfani da ƙarin sojoji kawai. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Dubin dubatan mutane ne suka ɗunguma zuwa majami'ar St. Peter's Basilica a yau Litinin don nuna girmamawa ga marigayi roma Benedict na goma sha shida da ya rasu. Jama'a da dama ne suka tafka sammako don su kama layi a kofar shiga cocin wacce ke birnin Vatican a ƙasar Italiya. Kiyasi ya nuna cewa zuwa tsakiyar rana mutum dubu arba'in sun samu damar wucewa ta gefen gawar marigayi roma Benedict. Benedict was a great theologian, was a man of culture, of reflection. Eh, Tsohon kakakin fadar Vatican kenan fada Federico Lombardi yake cewa Roma Benedict mutum ne mai ilimin addini mai kwarjini wanda ya kware wajen fayyace al'amura a sokake ga mabiya addinin Kirista. A ranar Asabar Roma Benedict da ya ritaya a shekarar 2013 ya rasu. jami'an ukraine a yau litinin sun ce rasha ta kai wasu hare-hare cikin dare akan kasar da jirage mara matuka hare-haren da suka ce sun kaikaici kif babban birnin kasar amma hukumomin kif din sun ce makaman kariya da suke da su sun yi nasarar dakile waɗannan hare-hare magajin garin kif vitali kalishko ya ce rasha ta tura jirage mara matuka arba'in zuwa birnin amma an yi nasarar kakaɓe su gaba ɗaya rasha dai ta yi amfani da jirage mara matuka da ake kira shahid da ake kirawa a iran wajen kai hare-hare a kan biranen ƙasar ta ukraine waɗanda kan kaikaici ababen more rayuwar jama'a ƙungiyar is a yau litinin ta ɗauki alhakin wani hari da aka kai kan dakarun taliban a kabul babban birnin ƙasar a wani sako da ta wallafa a dandalin telegram ƙungiyar ta yi ikirarin kashe dakarun taliban ashirin tare da jikkata wasu talatin kakakin ma'aikatar harkokin wajen gida a afghanistan ya ce wata fashewa da ta auku a wajen filin tashin jiragen sama da ke kabul ya jikkata mutane da dama sai dai kakakin ya musanta adadin mutane da kungiyar ta ais take ikirarin yin wato harin ya ritsa da su labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni daga koriya ta arewa na cewa hukumomin kasar sun sauya babban jami'in soji na biyu da ya fi girma a rundunar dakarun kasar wannan garan bawur ya wakana ne a taron shekara-shekara da jam'iyya mai mulki ta gudanar inda ri yong gil ya mai gurbin park john kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar na kcna ya rawaito sai dai rahoton bai fayyace takamaiman dalilin da ya sa aka yi wannan garan bawul ba sauyin na zuwa ne yayin da shugaba kim jong un ke shirin faɗaɗa ayyukan kera makaman nukiliyar kasar a wani mataki da ya dauka da mai da martani ga ikirarin da ya yi na cewa amurka na takalarsu da fada. masoyan fitaccen dan wasan kwallon kafan nan na brazil pele su ma sun yi tururuwar zuwa kofar filin wasa na villa belmiro gabanin shirye-shiryen jana'izar da za a yi a gobe talata a mahaifarsa ta santos a ranar lamis dan wasan na brazil ya rasu bayan fama da cutar sankarar hanji tauraruwar pele wanda ya rasu yana da shekaru 82 ta fi haskawa ne a lokacin da yake takale da a filin wasan na sao paulo mai daukan 'yan kallo dubu sha shida a gobe talata aka tsara za a binne shi a wata makabarta mai kallon filin wasa na santos da ya fi buga kwallo a rayuwarsa a gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya kokarin da hukumomi da kungiyoyi ke yi na ganin an samu gudanar da yakin neman zaɓe lafiya ya fara haɗuwa da cikas domin wasu hatsafiban matasan siyasa sun fara tayar da zaune tsaye abin da ke nuna hakan shine yadda gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya tsallake wani hari da aka kai wa ayarinsa bayan dawowa daga yekuwar neman zaɓe. Daga Sokoto ga wakilin murya Amurka Muhammad Nasir da ƙarin bayani. ko bayan kokarin da kwamitin nan da ke karkashin tsohon shugaban najeriya abdulsalam abubakar ke yi wanda ke hada 'yan siyasa wuri daya su sanya hannu ga yarjejeniya ta wanzar da zaman lafiya a lokutan gudanar da lamuran sunan siyasa wasu hukumomi na gudanar da irin wannan aikin kamar yadda rundunar 'yan sandan najeriya ta yi a shekarar da ta gabata kamin a soma yakuwar neman zaɓuɓɓuka. Eh, hakika mun sanar da su kuma kamar yadda kuka gani sun ɗauki alkawarin za su koma su sanar da ah, magoya bayan su da su bi ka'idoji kada su yi abin da zai kasance ya saba tsaro da dokokin Najeriya. Kwamishinan 'yan sanda kenan a jihar Sokoto Muhammad Usainu Gumel lokacin da suka hada jam'iyyun siyasa wuri daya kan wannan manufar. Sai dai bayan soma yakuwar neman zaɓuka lamarin ya fara sauyawa inda wasu da ake tuhumar 'yan bangar siyasa ne suka kai hari ga ayarin gwamnan sokoto bayan dawowarsu daga yekuwar neman zaɓe gwamnan wanda ke tare da ɗan takarar gwamnan na jam'iyyar pdp na jihar kebbi sun samu tsira daga wannan harin sai dai wasu jama'a da ke cikin ayarin sun sha ruwan duwatsu gwamnan ya yi tsokaci akan wannan harin to muna musu kashedi ga irin wannan hali wanda ba shi da kyau kuma duk wanda ya abin da bai dace ba doka za ta yi aiki ne a jihar sokoto mu ba mu takara faɗa ba mu neman faɗa kuma kada a takare mu a bari a zauna lafiya dama mu abin da muke cewa abin da muka yarda da shi abin da aƙidan mu shine a zauna lafiya waye muna faɗa da bandit waye muna faɗa da area boys a cikin gari su samu zaman lafiya shi ma kwamishinan yaɗa labarai a jihar sokoto muhammad aqib alhatu ya bayyana cewa tuni an kama ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma da kai wannan harin. kowa ya ga attack da aka yi jiya kowa ya ga fitar da muke da abubuwan da aka yi su suna fita lami lahiya muna da gwamnati ba mu yadda yaranmu ko wasu matasa ko wasu masu dimmu su yi atakin kowa ba tsari na gwamnatin jihar sokoto shine a yi kamfen lahiya a yi zaɓe lahiya bai yadda da duwan tashin hankali ba amma wannan yaron ah, jiya cikin ikon Allah bayan wani attack mutanen da suke neman shi dama civil defense suka kama shi yanzu haka yana hannunsu. Na tuntuɓi kakakin jam'iyyar APC na jihar Sokoto Samad Bello don Chadi sai dai ya tura min rubutaccen sako wanda ya nisanta jam'iyyar sa ta APC daga wannan aika-aika wadda ya ce ba ta cikin koyarwar jam'iyyar ta APC da ma da awar da shugabannin ta ke yi a jihar Sokoto. Masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin Farfesa Bello Dodon Bada na ganin cewa ba da ya sa hannu kawai ya kamata a rika shirya wa 'yan siyasa ba har da hukunta masu kunnen kashi. Dole za akwai hukunci kuma hukuncin nan a aikata shi kuma jama'a su san aikata shi domin wasu gobe kada su sake amma in don an yi taro kawai kamar shan shayi ne an ba da shahara an samu takardu hannu an je an ɗauki takardu an sa ga fayil har shi kenan to kullum za a samu abin nan waɗanda yake za su yi abin da bai dace ba kuma yanzu da wannan ta fara faruwa ya kamata a ɗauki mataki maza maza yanzu dai da yake akwai sauran kusan wata biyu kamin lokutan zaɓuɓɓuka matakin da mahukunta za su ɗauka akan magance irin wannan matsalar kan iya nuna yadda za a magance ta ko akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin farar hula a ƙasar suka baiwa gwamnatocin ƙasashen ƙungiyar G5 Sahel shawara na samar da tsarin kyautata rayuwar jama'a a yankin na Sahel da ke fama da ta'addanci maimakon amfani da ƙarfin soja kawai. Ƙungiyoyin sun ce mayar da hankali ga samar da hanyoyin ruwan sha da kayayyakin more rayuwa ga matasa ka iya magance ta'addanci a yankin na Sahel. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud da ke Agadas ya aiko mana da rahoton. tun a cikin watan fabrairun shekara ta hudu ne dai shugabannin kasashen burkina faso mali mauritania da Niger da kuma chadi suka kafa kungiyar to sai dai kungiyar na fuskantar matsaloli na kyautata rayuwar al'ummar kasashen da ke cikin ta musamman ma ayyukan ta'addancin da ke barazana ga batun daidaita al'amura a yankin to sai dai kungiyoyin fararen fulla sun ce ya kyautu gwamnatocin kasashen yankin su mayar da hankali ga samar da hanyoyin ruwan sha da kayayyakin more rayuwa da aiki yi ga matasa domin magance matsaloli. matsalolin ta'addancin a yankin sahel sanusi muhammad mamba kungiyar npcr muna gani wannan kokowar da suke ba kokowa ba ce wanda ake iya murkusha da karfin bindiga kokowa ce wanda dole sai an gama karfin bindiga da wasu dabaru musamman a tabbatar ma da al'umma abubuwan masarufi abubuwa na rayuwa na yau da kullum da aiki nagartacce rishin tabbatar da shi wannan wata babbar barazana ce wanda tana iya jefa al'umma wannan yankin musamman matasa cikin halin ta'addanci ko su shiga ƙungiyoyin ta'addanci ko su shiga wata hanya haramtatta haya wanda za ta ƙara ta da zamnatse wanda za ta ƙara matsalolin tsaro a cikin wannan eh, yanki. Tun bayan kafa kungiyar batu yaƙi da ta'addanci ne kawai shugabannin ƙasashen suka fi mayar da hankali a kai to sai dai kungiyoyin fararen fulla na ganin domin tabbatar da tsaron yankin dole ne sai an shimfiɗa yarda tsakanin soja da al'ummomin yankin alhaji idi abdu ɗan ƙungiyar farar fulla. Sai an huda yadda za a yi da jami'an tsaro da 'yan farar hula da talakawa wanda suke jihohin nan yadda labari zai fito kuma a yi amfani da labarin in an kare 'yan ƙasa kada a ce ɗan ƙasa ya ba da labari gobe an samu gawashi. kaga irin cikin wanga halin yana da wuya a samu wannan alaƙa wadda ake so ita ku dole ne sai an gama ƙarfi da ƙarfi. shi ma a nasa ɓangare in ka abu wanda 'yan ƙungiyar farar fulani a agadas na ganin dole a sake duba wasu muhimman hanyoyin yaƙi da ayyukan ta'addanci. tashin hankali da ake fuskanta su fa kadai fa ba za su yi aiki ba dole sai hukuma kowa ya kama kuma kowa yana da hanyar kama kuma kowa yana da daidai karfin shi kokar da ya kamata ya kawo wani labari ne zai bada wani labari labari wani ya shi ya bada kuma an san yadda za a taiwa da labarin a yi maza maza a gagota kama su. masu sharhi game da batutuwan tsaro na ganin tun da jimawa ya kamata a ce kungiyar jisan sahel kin ta yi irin wannan tunanin wanda a cewar su na iya kawo sauyi ga halin da yankin na sahel ke ciki hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar. An gaishe ka Hamid Mahmud. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi haɗa mana daga Najeriya. Shekarar 2022 ta zo da babban tarihi ta wuce. Babban lamari na farko da ta zo da shi shine watan Fabrairu mai ranakun mako kowane kwana hurhudu yake yi. Litinin, Talata, Laraba, Alhamis da kuma Juma'a da Asabar. hakan baya faruwa sai bayan shekaru 823 sannan za a sake samun shi nan gaba watan fabrairu kwana 28 ke cika kana bayan shekaru hudu sai ya karu da kwana guda ya zama kwana 29 wanda a turance ake kira lifiya Sa'ada aka fara ajiye bayanan kwanakin shekara sai aka gano cewa watan fabrairu na shekara ta 376 ya zo da sabon tarihi masana tarihi da diddiga sun sa ido suka tarar cewa bayan shekara 823 aka sake samun maimaicin haka inda a shekara ta 1199 aka samu watan fabrairu na shekara ya fara da ranar litinin kuma ya kare a ranar lahadi 28 ga wata inda aka samu litinin talata laraba alhamis juma asabar lahadi kowanne kwana hudu sabanin abin da aka saba gani a ɗaruruwan shekarun baya tabbas mu da muka ga wannan na bara babu wata halitta cikin mutane ko dabbobi ko kuma tsirrai da za ta ga zagayowar irin wannan watan na fabrairu da zai kasance a shekara ta 2845 da zai zagayo bayan shekaru 823. Wani babban lamari da kuma ya auku a shekarar da ta gabata a duniya baki daya shine rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, wacce ta rasu a ranar 8 ga watan Satumba na bara wato shekarar da ta gabata. Bayan ta mulki Ingila da kuma shugabancin kungiyar kasashe renon Ingila, Commonwealth har guda saba'in. Shin wace ce sarauniya? Me ke al'umma ƙasa suke tunani game da ita? sabuwar prime minister ta yi jawabi ga majalisa a ranar rasuwa. al'ummar kasar ingila sun shiga cikin jimami kewa da kuma alhini game da rasuwar nata waɗannan kalamai suna kunshe ne cikin jawabin da prime Minister kasar ingila liz truss ta yi wa zaman majalisar kasar jim kaɗan bayan mutuwar her late majesty queen elizabeth ii was one of the greatest leaders the world has ever known. She was the rock on which modern Britain was built. Ta ce marigaya sarauniya Elizabeth ta biyu tana ɗaya daga cikin mashahuran shugabannin ƙasashe da duniya ta taɓa samu. Ita ce ginshiƙin da aka gina ƙasar Burtaniya a kai. She came to the throne at just 25 in a country that was emerging from the shadow of war. She bequeaths a modern, dynamic nation that has grown and flourished under her reign. Ta hauka raga sarautar Ingila tana da shekaru 25 a duniya a daidai lokacin da kasar ke cikin jimamin yakin duniya na biyu da aka kammala ba da jimawa ba. Ita ce ta shata da dawalin da Birtaniya ta kai ga matsayin da take yanzu a idanun duniya. ta ce sarauniya ita ce ta asasa kungiyar commonwealth wato kasashe renon ingila ta kuma rike kasashe goma sha biyar a matsayin shugaban kasarsu kana kuma ta sadaukar da kai wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da haɗin kai tsakanin ingila scotland wales da kuma ireland ta arewa and as we meet today we remember the pledge she made on her 21st birthday to dedicate her life to service. The whole House will agree. Never has a promise been so completely fulfilled. Muna tunawa da alkawarin da ta yi a lokacin da take bikin cika shekaru 21 da haihuwa na sadaukar da kai ga yi wa ƙasa hidima shakka babu wannan majalisa sun shaida haka. Gaba ɗaya sai suka amsa. Sarauniya ta yi zarra a fagen diflomasiya domin ziyarar da ta kai ya zuwa ƙasa Afirka ta kudu inda ake mulkin nuna wariyar launin fata da kuma Ireland ya nuna zahiri irin basirar da alamata wajen warware takaddama da kuma rashin jituwa tsakanin al'umma. Ta kuma ziyarci ƙasashe sama da ɗari a zamanin da take mulki. ko da lokaci ka sami sarauniya cike take da alfahari da wannan ƙasa ta mu ingila har ya zuwa lokacin mutuwarta ko a kwanaki uku gabanin rasuwarta sarauniya ta gayyace ni fadarta da muka yi magana kan kafa sabuwar gwamnati don in kasance prime minister ta goma sha biyar da suka yi aiki a ƙarƙashin mulkinta. Rasuwarta ya jefa mu cikin wani mawuyacin hali, to amma muna nuna wa duniya cewa babu wani abin damuwa nan gaba, kuma muna yin ta'aziyya ga iyalanta, tare da yabawa ayyukan da ta gudanar bisa ga wannan mulki, kuma muna yin mubaya'a ga sabon sarki. Sarki Charles na uku yana da gagarumin aiki a gabansa, na yi farin cikin ganawa ta da shi. tare da yi masa ta'aziyya. Duk da halin makokin da yake ciki, hankali da tunaninsa na nan akan aikin da ke gabansa, wanda tuni ya nuna hazaƙa a fagen kare gandun daji da kuma dabbobin dawa, ilimi da kuma harkar diflomasiyya wanda ya ƙware a kai. saboda haka wajibi ne mu nan mu ba shi goyon baya tare da sadaukar da kai don ya ci nasara. Eh, Cikin jawabinsa ga al'ummar kasar, Sarki Charles na uku ya ce yana cike da jimami tare da alhini da kuma begen wannan rashi da muka yi. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother for her love, affection, guidance, understanding, and example. Ya ce a tsohon rayuwata mahaifiyata babban abin so da ƙauna gare ni sarauniya ta kasance jagora abin koyi gare ni da iyalina sabili da irin kyawawan ɗabi'u da hazaƙa da sadaukar da kai da ta nuna da kuma irin ƙauna da ta nuna mana wanda ya zama madubi a gare mu. sarauniya ta gudanar da kyawawan ayyuka shi ya sanya ma ake ta jimami da begenta a ko'ina cikin duniyan nan. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. da aiki na ka'in da na'in kamar duk yadda take yi a baya abin da ya rage gare ni na rayuwar duniya zan kula da ko al'umma wannan ƙasa namu a ko ina suke kuma cikin mutunci da karama daga nan sai sarki charles ya yi naɗin sarauta as my heir william now assumes the scottish titles which have meant so much to me he succeeds me as duke of cornwall and takes on the responsibilities for the duchy of cornwall today I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear. Dana Williams ya gaji matsayin da na rike gabanin in zama sarki. A yau na naɗa shi Yariman tare da matashi Catherine za su ci gaba da ba da tasu gudunmuwar ga ci gaban ƙasarmu. ya kuma yi fatan alheri ga ɗansa hari da kuma matarsa hegan waɗanda yanzu suke gudanar da rayuwarsu a ƙasashen waje shin ko yaya duniya ke kallon jawabin sarki charles na uku farfesa abdullah uba adamu masani ne ga tarihin masarautar hausa ga abin da ke cewa Wannan bayani da Sarki Charles na uku ya yi ya ratsa ya ratsa zukata saboda ya riga ya nuna cewa shi fa masanin al'amuran yau da kullum ne kuma a lokaci guda masani ne na cewa yanzu rayuwarsa dole ta canja kamar da shi da kansa ya faɗa kuma dole ne ya zamanto cewa duniya yanzu an tattaro abubuwa wuri daya. Duniya ta riga ta canja fahimtar da mutane suke da shi na masarauta ya bambanta da na da na yau a yanzu an riga an fahimci cewa dole masarauta dai ita ce alkibla ta rayuwar mutane ba inda za a zauna babu masarauta ƙasar da ba ta da masarauta to ba ta da alkibla sani shabi malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya a da sani malumfashi masu sauraro bari kuma mu shakata da wannan Dalla to yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. 'yan wasan kwallon kafar flying eagles na najeriya na shirin bude wani sansanin atisaye a kasashen waje domin shirye-shiryen tunkarar gasar kwallon kafar matasa 'yan kasa da shekaru 20 ta nahiyar afirka ta bana 'yan wasan na najeriya da suka lashe gasar ta nahiyar afirka har sau bakwai a tarihi za su koma sansanin atisayen ne a ranar bakwai ga wannan watan na janairu inda kuma ake sa ran za su wuce zuwa kasashen morocco da spain domin wani sansanin na waje rahotanni sun bayyana cewa tuni da mai horar da 'yan wasan kasar 'yan kasa da shekaru ashirin ladan boso ya aike da takardun gayyata zuwa ga wasu 'yan wasan kasar da ke zaune a kasashen waje da ake sa ran su haɗe da takwarorinsu a abuja babban birnin najeriya domin buɗe sansanin na atisaye Najeriya na cikin rukunin A ne na gasar ta can kofin nahiyar Afirka ta bana da za a gudanar a kasar Masar inda za ta fafata a rukunin tare da kasashen Mozambique da Senegal da kuma mai masaukin baki wato kasar Masar. Kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta kasar Spain na duba yiwuwar sadaukar da kudurinta na cefano shahararren dan wasan kasar Faransa da ke takale da kungiyar PSG Kylian Mbappe. Rahotanni na bayyana cewa kungiyar na kokarin sauya tunani ne domin samun damar mallakar wasu zaratan 'yan wasa biyu. wato jude bellingham da enric tuni da enric dan kasar brazil ya rataba hannun ragi da kungiyar ta real madrid a yayin da kuma yanzu haka kungiyar take zauracin bellingham domin maye gurbin wasu zaratan 'yan wasanta da shekaru suka zala wato tony cruz da luka modric nan gaba kungiyar na ganin mai da hankali kan samun waɗannan 'yan wasan biyu ya fi muhimmanci akan zuba makudan kudade wajen sayan mafi karo na biyu to sai dai kuma ta yi kungiyar ba ta saki kari baki ɗaya ba akan ɗan wasan mai shekaru 24 domin kuwa wasu rahotanni na cewa kungiyar ta ginda ya masa sharaɗin lalle sai ya gabatar wa kungiyarsa ta psg da takardar neman barinta kafin madrid ɗin ta soma wani yunkuri domin kaucewa abin da ya faru a can baya a can baya dai mbappe ya rattaba hannun kwanta ragin komawa real madrid ɗin bayan sun cimma matsaya to amma kuma daga bisani ya yi fatali da su inda ya ci gaba da zamansa a psg yanzu haka ya rahotanni sun bayyana cewa mbappe baya jin daɗin zamansa a psg ɗin lamarin da kenan yasa yake buƙatar sauya ƙungiyar taka leda dubban 'yan zaman makoki ne suka tattaru domin girmamawa ta ƙarshe ga shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar ƙasar brazil pele wanda aka ajiye gawarsa a filin wasan tsohuwar ƙungiyarsa ta santos an ajiye akwatin gawar pele ne a tsakiyar filin wasa na obano caldera da ke birnin sao paulo na ƙasar ta brazil inda jama'a suka shiga layi domin shiga su yi ido biyu da ita pele wanda ya lashe gasar cin kofin duniya har sau uku ya rusu ne a ranar alhamis da ta gabata yana da shekaru 82 a duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria an gaishe kamar Murtala Faruk Sanyin na masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. kawai daban da batan mutane ne suka dungu suka dunguma zuwa majami'ar st peters basalika a yau litinin da nuna girmamawa ga marigayi papa roma benedict na goma sha shida da ya rasu jama'a da dama ne suka tafi mako don su kama layi a kofar shiga cocin wacce ke birnin vatican a ƙasar italiya kiyasi ya nuna cewa zuwa tsakiyar rana mutum dubu arba'in sun samu damar wucewa ta gefen gawar marigayi papa roma benedict a ranar asabar fafaroma benedict da ya ritaya a shekarar uku ya rasu jami'an ukraine a yau litinin sun ce rasha ta kai wasu hare-hare cikin dare akan kasar da ke da jirage mara matuka hare-haren da suka ce sun kai kib babban birnin kasar amma kuma hukumomin kib sun ce makaman kariya da suke da su sun yi nasarar dakile waɗannan hare-hare magajin garin kif vitali kalishko ya ce rasha ta tura jirage mara matuka arba'in zuwa birnin amma ya nasarar kakaɓe dukkaninsu rasha dai ta yi amfani da jirage mara matuka da ake kira shahid da ake kerawa a iran wajen kai hare-hare akan biranen ƙasar ta ukraine waɗanda akan kaikaici ababen more rayuwar jama'a ƙungiyar is a yau litinin ta ɗauki alhakin wani hari da aka kai kan dakarun taliban a kabul babban birnin ƙasar a wani sako da ta wallafa a dandalin telegram ƙungiyar ta yi ikirarin kashe dakarun taliban ashirin tare da jikkata wasu talatin kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida a afghanistan ya ce wata fashewa da ta auku a wajen filin tashin jiragen sama da ke kabul ta jikata mutane da dama sai dai kakakin ya musanta adadin mutane da kungiyar ta is take ikirarin harin ya rutsa da su rotani daga koriya ta arewa na cewa hukumomin kasar sun sauya babban jami'in soji na biyu da ya fi girma a da dakarun kasar wannan garbawu ya wakana ne a taron shekara-shekara da jam'iyya mai mulki ta gudanar inda ri yong gil ya maye gurbin park chung To masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma dadi balawe da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da kwana lafiya ma'asalam